karama lahu tafiyan nan ta ban mamaki ka duba bikin nan da muka ji a karama lahu. a kafa ya tafi mu da muka je abin hawa amma sai da ya riga mu zuwa kuna kuna wasa da ni kenan ko ai karama ce da ni ku ne kuke ganin kamar ba ni da komai yanzu nan daga nan in mali za ka tafi idan za ka tafi mali in dai na ce ka tafi tafiyar za ta yi awa nawa a mota ai ta fi kwana uku a kara makallau koya na ja wannan guda ɗaya ina jan guda ɗaya kana taku ɗaya dai ka ganka a mali a cikin gidan abin sabo ne a kara makallau ai dole a ni fa nan da kuke gani na waliyi ne ni kun ga wancan bishiyar zan iya kiranta kuma ta zo to shehu ai ga wata can sai a kira ta ko za a gwada mana ne a kara makallau ke bishiya zo nan bishiya zo bishiya na ce ki zo nan kun san mu waliyai eh. ba mu da girman kai tunda ta ke zuwa eh. ni ba gane ci no no no no wannan har yana mana hankali ba ya kamata mu dan <laughs> no no no no <laughs> <laughs>